بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wannan yammaci bayan yin sami da bakwai da wata ramadan shekara ta dubu da dubu da arba'in da bakwai irin da ya dace da ashirin da hudu da watan biyu shekara ta dubu biyu da ke inda muke karatu alƙur'ani da kima da tafsirinsa daga cikin suratul isra ana alƙarshe da ita a kuma alƙur'ani da ke da kuma ne zuwa aya ta hamsin da biyar ko kuma za mu zaura zuwa abin da ya tsaro ba kun Allah ya so. da kuma ko inda aka daidai ko aiki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 دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن

إن عذاب ربها كان محجورا هل عندهم جدا أن جبريل ولا في العقل من دونها فشكتوا من شرائعهم وأن تكون كيفية مرحبا وما قال هل شيخ السوما أبا قصه تدري قوة العقلية والقوم وما تقول يا مفاتا قليل ولا يجب أن يكون بشر طولي عنه هي لكم تكراسي ba za su iya mallakar yayi cuta ba daga kanku wala su hanyar ko ba za su iya juya ko kawar da ko canza cutar daga kanku ta koma kan wani ko daga babba ta koma karama ko kuma daga wani wuri ta koma wani wuri ba. Kula da da su waɗanda kafirai ko mushrikai suke kira ma bayan Allah ɗin dan ta mai ilahi ne wasila su ma neman kusanci suke yi zuwa ga ubangiji ayyukum akara wane ne suna ƙoƙarin wane ne ga wani samun kusanci zuwa ga Allah wa na rahmata kuma suna fatan samun rahama a wurin Allah wa yakhafuna azaba suna kuma jin tsoron azabar Allah ina azabar rabbika kana mahduba hakika azabar ubangiji ka abin tsoro ne kuma abin zuke ne har yanzu magana ce akan tafiti an ba magana ce akan tsari gaskiya kuma Allah shi ne gaskiya shayar da bai an Allah huwa al-haq Allah kaɗai shi ne gaskiya وأن لا يكون من دونه هو الآخر wanda aka kira kuma bayan Allah ana neman taimako ta hanyar sa ko zuwa wurin ta kai da ne ba ya da shi kuma barna ne shi kuma bada shi wa Allah ba haɗu wala an yi hannu kamar wannan sura ɗaya daga cikin cikon abin da take karantarwa shi ne tabbatar da Allah a cikin bauta duk wani haƙƙi na Allah wanda bawa zai isar zuwa ga Ubangiji da sunan bauta to wannan babu wanda ya cancanci wannan haƙƙi sai Allah ya tsaya kuma yayin da ake buƙatar Allah da irin wannan ba a kawo sunan kowa kamar yadda ba a kudu ta wani a cikin zuciya da yayin da ake zai kuma a wurin Allah haka kuma ba a ambaton sunan kowa lokacin da ake ambaton sunan Allah ba a cikin وتشير على اريد الذين اعمتم منهم تشير مشركان يفكر ان على انهم لذلك فلا يكون كشف الدنيا عملها ولا تطيع يعني وجودها بطرها الكشف شيء الدفع والرقوة في ذلك شيء أو يلعب كذا يعطى شيء أو يلعب sai a raba ka da shi shi ya kashe a yayin maka shi a raba ka da shi sai Allah ce ba wanda yake raba wani da shi na sai Allah shi ta Allah ce in fara aiki shi ba ka abu da zai ta duro da yi yi da ka tambaye su waɗanda kuke kira ba bayan Allah in ka da ne na mutum al'umma ta shi ta duro kuna tsammanin idan Allah ya mutu da cuta a kodin yake raba da cuta أو أراد لي برحمة هل هم ممسكات رحمتي وإذا الله يا أبني برحمة أقول لي تجري برحمة كانت عليه قل حسبي الله شكرا لك وبارك الله فيك عليه عليه الصلاة والسلام ba wanda yake da mulkin kowa cuta da kuma kada cuta ya Allah kadai idan damuwa ta same ka duk wanda kake tunanin cewa waɗansu suna iya kira yi su samu sauki waɗancan ɗin Allah ce ya yake kuna tashi ya zoja ba za su iya raba ku da cutar ba wala ta halila kuma ba za su iya kyautar da ta ba dama cutar ta yi ko dai ka yi ne ya gobe ko a raba ka da ita wani wata ko kuma a mata da ita wa wani kai dai wani idan ji ba za ka ɗaya ko Allah ta ta ba kan ɗan to idan an ce dole sai ta faɗo ba a yi mata kashi shi a hana ta kasa shari'a amma idan zama dole sai ta faɗo ɗin to a yi ta hannu shi sai a kautar da ita sai da muka ta same ta ba ko ta hannu hannun shafin gida shaf ko ta hannu hannun maganin gida magana ko ta hannu hannun shi ta da daga ta daga tana da tsanani ko kuma duk usulin gida yusuf daga tsananin amurka da zuwa tsaro ba wanda yake ba da kuma sai Allah kare duk abin da ka gaya sauki Allah abin da ka gaya tsanani Allah shi ne ma'anar kullum kullum da ke yake da da ce duka daga Allah ne ba da ya kula da ya kula da ya kula da ya ya shi ma shi kana ne sa ba ta Allah wannan shi ne ma'anar kullu da ne da الزعم شيء الظن أن شيء واقع وهو غير واقع zaton cewa wani abu haka yake amma ba haka ba shi ba na azamu kuma har da ya bana don haka su mushrikai suna cewa haƙula in shi ba haƙula inda Allah waɗannan su ne masu samu mana ceto a aka da za su gaya wa Allah abin da bai sani ba ne wanda abin da suke shi ne zamu shi ne biya kawai ka yi shafi ka faɗa ba tare da dalili babu wata babu wata hujja babu wani dalili yake tabbatar da wani yana da wani iko a kan komi kuma bayan Allah من da الذين زعمتم منهم فلا فلا يملكون كشف الدنيا وقل ما kan su cuta ba annabi sallallahu alaihi wa ya ce ubangiji ya ce a cikin hadisi ya ce ku sani da a ce kun duniyar da za su zama wato za su taru a kan su cutar da kai da wani abu cikin duniya da duk mutanen duniya kaf da mutanen farko da mutanen ƙarshe waɗanda aka yi su mutu waɗanda ba su yi su hannu kowa ya yi nasa mata ce wanda zai ɗauko mata ne wanda zai ce yi da wanda zai zaje ka da wanda duk abin da kake yi za a yi tare da yi a yi nan da dubu ka bishe ke illa ke da ba ba da wallahi duk duniya da suka taru ba za su iya fitar maka da komai ba sai abin da dama Allah ya hukunta maka mutane da kaga suna iya rikitar da mutane su asalin su mutane duka su kamar yadda mun diga a bukata ne bukata tana zaune ita kanta za ta iya tuka wani bindiga ko tana zaune kanta za ta iya haɓaka kuma kuma zai iya haka kawai ba tare da ta da shi ba to haka ɗan adam mai cutarwa shi ma yadda ka ga wuka ba za ka iya komi da kanka sai an ɗauke ta ba shi ma sai Allah ya yi amfani da shi a matsayin makami a da ya kamata ولكن مش عارف تكون مكان هل تكون او مش يقول لا كنا فقط نصدق مثلا بكتير سعودية سنتين يلا ألا يجب شكل حي in ya ga dama amma sai zama ya yi amfani da ta hanyar wani to idan Allah bai ce wani da yi ba shi ta ba da wuka in ba a dauke ta hanyar ta wani wanda ta bai yarda ba kuma bai ta wani shi ne na yadda nuna kashi da kuma wala ta hanyar kuma za su iya matsawa su canza ta duniya ta cutar ana da kai yake da mulkin wannan hannu wannan yana nuna maka da barna da mutanen da suke tsayawa a kan waɗansu nagartu a kan kabarin su yi ta addu'a su a roƙonsu suna gani wannan shi ne jiwo shi zai sa Allah ya amsa maka da hali ta hanyar wannan babu shi a wannan duniya wallahi Allah ne yi shi Allah ya bar wannan a hannun sa shi kadai inda wancan din yana da wata dama a wurin Allah da har zai iya nema wa wani ba an ba mai aula ya nema wa kansa da ya nema wa kansa har yau yana nan da duk ba saboda duk duniya ba wanda yake son mutuwa ba wanda yake son mutuwa ko wani daga ya fito kawai zuwa kago mana amma ma wanda haka kawai ne zai zai yi kuma yana son rayuwa amma saboda Allah ya ya mutu na kwa ya kuma kai kanka kowane da duka kai shi ya mutu za ka kai shi ya bata ba wanda ya mutu yana kariya haka kawai yana so in ka ta dawa sai kanka ta san an san abin da ba da ba da daɗin ba da daɗin saboda haka in zai iya aika har yau yana duk da bai iya komi ba har ya mutu sannan kafin ya mutu zai da yake dan adam ka zo zuwa ga lafiya kana rubu kana haka da shi ne sai yake da adam kuma an tuka da da shi da shi kuma kafin ya yi da adam za ya da ciwo kaza yana da kaza kaza ba ya da ba ya kaza in duk waɗannan abubuwa yana da fata a wurin Allah ai ne ka kafin ya roƙa maka wakar da zuwa ba kuma duk ka da wannan ba kafin cewa ana ta wasa da imanin ka ka ɗauka akwai wani da yake taya Allah babu shi wannan ko yana da mutuwar gari a wurin Allah an faɗi sunan da zai da Allah ya ga gawa yana kallawa ubangiji ya ga karfi ba da wallahi shi yasa Allah ya subhanahu wa ta'ala amma yushriku duk abin da suke haka Allah da shi din nan Allah ya tsara kuma Allah ya kuwa Allah ya kauka ya tsara ana fahimta da kyau kar ku kira kowa idan kuna cin damuwa don Allah akan wannan ayar ne Allah mata kudin sarki mutanen da kuke kira kuma bayan Allah ku tambaye su لا يملكون الإنسان ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لكم به من شيء وما له به من ولي ولا تنفع الشفاعة غير أولياء لمن آمن ولكن من mataki har guda uku har guda hudu har waɗannan waɗanda wasu suke ɗaukawa cewa suna da wani matsayi a wurin Allah a musamman a wani wurin su ka a zarge su da ayyuka ba kar a yi wa nake kai ma wani abu zai sami ba ba wani kuma wurin Allah ba shi ne kamar su in ka gabe da ta biyo da bai dole da yi babu amma da su ma bayi ne kamar iri ɗaya ne ka a haka wata barazana ana suna maka in ka rabu zo ko zai sami ba. Kuma da ya sami shi ba su suka mutu ba duk wani kaza ka ga faru da wurin Allah ne ba da wurin ba kun da rabu ya ga gaci inda a ce shi tabbar irin waɗannan za ka biya da duk ba da suna su zuwa a ƙasar Allah amma su zai suna kiran tauhidi suna ce la ilaha illallah wa kullum alhamdulillah ya kuma suna ƙara biya ke dai kuma duk abin da muka tashi ne ma sai mu roƙi Allah sai ne babu roƙar su kuna ta yi kuma wacce ɗaya zuwa ta hana ta kaka ne kai kuma abuwa suna ta da zuwa ne da Allah shi kaɗai kuma sai Allah ya nuna mana shi kaɗai ka kake shi a cikin ka alaihi sallahu bi kafin afka da Allah ya ce ka wata ka hada da wani ɗaya da shi ta Allah ya ce na yi cikin kuma da Allah zan rika wallahi a duniya kowa ya sarrafa su ne na duniya da daga ganin nan yadda ka zo ka ganta haka kuma haka tsoron ka ganta ba su shigo da kari ba kuma ba su fita da kano ba haka suka shigo a banza haka kuma za su fita a banza haka da kai da su duka iri da shi ma nan lafiya ne ko da zai tsada zarra idan kuma akwai wani abu a duniyar nan kaya ɗaya wata ba na Allah ba za ka ce na suwa ne ce ta ke da wannan zarafi da nuna ka ce wannan na wani abin shi bayan ya mutu ma a rasa inda za a tashi ma sai da aka tola kafa yi a yaku a kan Allah abin haka kashi ya kawo wuri da za a ce shi nan to da ka zo da Allah ne ya ce aka ce Allah ya ci ya koshi ko kuma kun ɗauka kamar shi wani da shi ba kowa wani da Allah har kai ma ka fi shi da da Allah idan ba ka shirka kada da bibi billahi da zika ka sha wani Allah Shi ne Allah shi sannan da Allah ya ce Allah da yake duniyar da tun farko a kai an yau duniyar da ba ta samu tangar ba an yau ta na bai taɓa gaza ba ba taɓa samun wani ya tsaya shi ba sai yau ne kawai ta tafi wani shi ko, shi ma wani shigowa da shi aka yi kuma ran da zai shiga ka kawai za ka biya kuɗa irin su ba na zo su ga da ọ̀bùnmá ni fún ọdún tẹ́yìn wá. Àmá ebi ọ̀gá ẹ̀rọ ìgbàgbà tó ń ṣe kára ń lè fi ẹ̀mẹ̀. láìpẹ́ tó lè fi ọ̀gá ẹ̀rọ ìgbàgbà tó ń ṣe kára ń lè fi ẹ̀mẹ̀. yana ke ma na hukuri ma fi shirki sannan ba sa da abin da suke yi tarayya da Allah aka kama ba su da abin da suke da kaso ko shi a ciki a cikin kayan Allah na shi da shi kaɗai duk duniya ba ba na hukumin ba ne kuma babu ko ɗaya daga cikin su wanda yake kwanke Allah a kan wani waɗannan abubuwa guda uku ku za ku da su da kyau da na ƙarshen wala ta faru shafa'a mai kyau إلا لمن آدم duk mutumin da ya yana da ta cewa to ɗaya hudu kana wuce ɗaya hudu nan to ba mai ta cewa kuma ke ta cewa na farko shi ne wanda ya mallaki abu na ka ne da kudinsa a wani jama'a ne irin saba na ba saboda haka in mutum abu na ta ne ai abu na ta maganin a zaɓe ka ba wanda yake taɓa ka to shi da Allah ke a cikin duniya a kowane mutum mai abu na ta wannan na ta ne shi ya ci ya yi shi ne ma'anan لا يملكون من هذا في الدنيا ضعف أبو بكر فيزال من نوعي فكرة كائن هذا الشيء kuji daya za ka in aka samu mutumin da yana da wani abu to sai ga dara a kan abu amma tun da ba a samu ba duk duniya to Allah ne kadai ya gara to to duk nan mataki na biyu ne ba kai ne mai shi ba amma ta kai mai shi sai ya zama ku da shi ne kuka haifu kai a rubutun sai kuka samar tare sai ya zama ba kai kadai ba ne mai shi amma kai shi ya wanda ai akwai abin da ka ne kai kadai kai ne single owner akwai kuma abu wanda kai partner ne tare da rafu ku kasa ba shi ma ya mallaka ne to ba ka iya daukewa gaba ɗaya ba sai ma ba zai iya daukewa gaba ɗaya ba dole in za ka ga mutum ya ne ka a duniya akwai wani abu da Allah da ya zo yi sai wani ya tsaya shi sai da aka zo suna A tare shi ne ba da mutum ma shi sai akwai wani abu a duniya da ka sani wanda ba na Allah shi kadai ne shi da wani suka haɗu ka nuna mana shi shi wa ma da hukuri da ma zai ce sai Allah ce wa ma da hukuri min bani sannan Allah ya da ɗai taimako ko mutum ɗaya shi ne mai mataki na uku shi bai mallaka ba a karo na farko shi kuma ba fatina ba ne ba kuma shi ya mallaka ba ne a karo wani amma tare da shi aka yi kofar ya aka samu don haka dole in an zo tun da ya tsaya samu ka samu ai dole shi ma ka ɗan samu da zama shi ne mallaka amma lokacin da zaka mallaka ya ce a kasa sai a kashe jiki ko ta a ta nema kuna fahimta ko goya maka rabiya ni na ta shi kadai amma kai ma akwai wani abu da ka taimaka ai dole shi ma a sama da wani abu waye a duniya wanda yake da Allah lokacin da yake da shi sama da kasa waye ma yake na lokacin da aka yi da Allah ya gama halitta komi maka ya fi da annabi Adam Zaka shi kaɗan da ne mai komi a kan Adam ba ganin abubuwa aka yi da Allah yake wa allama Adam al-asma kulla Allah ta kawo da kalmomin da su shi ko kuma su wani sani ba Mutum annabi Adam da Allah ya halice shi da hannunsa kuma shi ne farko sana da bai da komi a cikin kayan Allah akwai kuma daga bayan da shi ya da asiri yana da kaso a cikin kayan Allah cewa ma da hulmin shi ne ba shi bai da shi a jiki da amma kuma shin akwai wanda yake da wani abu na a shi ma a shi ne shi bai mallaka shi ba yi tarayya da shi aka samu ba shi kuma bai yi taimako ta kowace shi ba amma yana da wani matsayi na musamman yana da to da yiwu abin da za a yi yana yin magana za a amsa akwai a fadar Allah da yake da wata wallahi ba shi kuma wanda yake nuna wa Allah ce ka yi kaza sai Allah ya tsare shi ba shi wallahi kowa sai yi rubuce shi ce ina wa makwabta kuma in aka rubuce shi biyu na ga dama ya bayar na ga dama ya bayar a duniya ba wanda ya daidai addu'a ya roƙa a wurin Allah kan kaɗe Allah zai ji sauraron sa kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake fara Allah ya ba ba duka ba yake da tafafu da yake fara da duniya ta zama ya aljanna amma ya samu Allah ya shi aba an ta tukuri in za ka za ka iya sa mutane duka a tilasta su hata ya kuma mu'mini Allah ce shi ba ka da nafsi an tukmila illa bi mika ba wanda yake ce imani sai na ba da yanzu kai na tawa da zuwa kawai Allah ce shi ba duka ma alaika albala kai wa azuka wa alaika shi sabbi ko ne da shi ba Allah ce ba da komai a hannuna to ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana ga masa bari da ta baki a shi da Allah ya gudanar da mulki yana kamar da akwai wanda ya sa Allah ya yi shi akwai wanda yake da tobe da zai zo yana magana ko yana magana da shi ina magana da ana ji Allah baya wannan ko kadan wannan shi ne ma'anar wala tabba'u shafa'a shi da wani lafiya shi da Allah ce man waye ne ya isa ko alladhi yashfa'u indahu illa bihi waye ke kai shi kuma Allah ba da zalunci ranar kiyama lokacin da za a yi shekara dubu hamsin ana sai ana tsari mutane za su mutu za su tsaya za su wahala za su yi za su jiku wa kasha akan aswatu min rahman kowa ya yi shiru fala tasma'u a hanta na rantsa da Allah a lokaci ko annabawa ba wanda yake ce sai Allah ya ba da ne sai mutanen ta tashi sai su je neman ceto idan suka je karshe aka zo wajen muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana laha ana laha ana laha zai ce ku tashi ku fara wuya zai fara ina zai je mun ji wani ubangiji saboda Allah wani abu yau ba irin na shi kaɗai ne mai alhamari duka yana hannun sa ba ka da zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne suke zama bawa a kai ya kwanta ya yi zina ya yi zina ya yi kira wanda ya yi kira الملك اليوم إذن لله يحكم بينهم لمن الملك اليوم لله الله كان شيء يبين saboda haka in yi sun ya ko manzon Allah ta la ta yake kowa sai ta kira Allah saboda Allah yana maka kai to dukkan har aka bawa duka kirara za ta tashi yake awwalu man yukta yawm al-qiyamati ibadi mutum da farko da za a samu da kaya ibadi yake ina tashi in ka ta fitar da ni sai ga annabi Musa yana da ɗaya daga cikin kawai da alaƙa yake ban sani ba ya riga da tashi ne ko kuma juriya bi sarfa ko lokacin da aka da da su wanda yayi lokacin da dutsen na kashi ya tabbatar da shi shi ne Allah ya tashi kuma a nan zai riga tashi shi ma ba zai haka ciki ba kuma aka tambaye shi aka ce akwai inda annabawa ma kansu suke yi ne shi kwarai da gaske lokacin da aka zo auna kaya a kan a kan bizani da lokacin da aka zo kan kaya ce kowa kan bizani kuma Allah ba abin tsoro ne duk wanda ka suna cewa a'a wani Allah ya yi wani yi magana Allah ya wallahi da kalbi ba san Allah wa ba ka da ba ha ka da Allah ba Allah ta da shi sa Allah yake in ka azaba ka ya da ba amma da Allah abu ko Allah ya ta karbi dan adam ya kwatanta shi da wani wani suwa ne suwa ne ya kama mu da jahilci wannan shi ne ma'anar fala yadda kuma ashfar tuka ba sa iya mallakar yayin cuta a hannu su yayin wala ta dula ko su juya cuta ta koma wani wuri ko ta canza yanayin ta yadda Allah ya yi a hasara da kanta. Shi ta idan Allah ya tashi ruhu kowa ya yi yi ne a koma wani ana da kwanta. Allah sallallahu alaihi wa lokacin da yake cutar bambana duk wanda yake da imanin duniya ji wanda ya ba shi abu sai ya yi kuka sai ta taɓa da bawa inda Allah ya gaba ba ya ce da karɓar su ba tare da ya sha wahala amma ta da yi ciwo na tafi biyu zai sa wa kanka wannan ciwon ne fi neman magani ne ta addu'a ashe yana so ya fi wasu ba ya so ciwo shi ma amma ubangiji ka ya dora masa haka kuma zai haƙura haka in shi aka masa haka yi fitina, ya kira sai abin da Allah ya kai ba wanda ta hawa zuwa da wani banza Allah ya ubangiji ba abin tsoro ne duk mutanen da suke yin wannan yaudarar mutanen ba su san ba ya Allah ba da ko kuma sun san shi an sace da su rena shi amma ana magana kan ubangiji duk mutum mai imani da ji ko a zuciyarsa wallahi Allah ce farka kuɗi ji koro na ya fi ne alba ko kuna da hankali ku ji koro kun da mata da kuma shekaru da hauru a wuri haka shekaru ne mai tsohon da ɗaukar da ta fara a kan su tsoron kowa wa hafin da ji koro na ni ya a wuri wa iya ya fara hafu ni kaɗai na ku ji baka Allah kada shi ne abin amma wani da zai yi cuta da kai da kawai da ka hannu kuma ba wanda zai yi kawar maka da cuta, ko ba wani wuri ba ce ba za a yi yau ba a yi kifa maka sai gobe da zai zai ko kama ba su wata laya da kuma ba zai tsaye ka ba ni na tafi kariyar farkar shi

sai ya farka da sa'ad ba a gushe ba sai ya yi saka ba saboda kamar yadda muka faɗa a baya in Allah bai so ka tashi da wasu da a hannun doki sai farka a hannun waɗannan mutane kuma sai ya farka sai ya gushe maka basira sai ka ɗauka su suke yi ka ji ka samu ruwa ya ja maka aiki a kan ka fi ne da tafiya daidai haka abun mamaki wallahi yana yin aiki wannan da kan ƙoƙarin da to wannan na ƙarshe yadda Allah ya ce da su rubuta idan Allah ya bai haramta maka a wannan sai ba ka samu na kuka sai ka ce a maka zai ga yayi ku dama Allah ya ka abokan za ka gaba amma sai ya sa shi ko a nan ko a shi amma da yake nema a nan shi da zo dai Allah ta kai ka Allah ka ce ma sai ka ga ka ka wannan hali ba ka kula ba da ke ci sai ka ajiye addini ka sai da shi daga da can ka raka cewa da baka aiki sai Allah ya sa abun ya yi saboda iyaye ƴan uwan ɗan uwanka waɗanda duk shekan ya ja su su yi zika saboda shekan da cika ta cewa ya ce da ugu ya da kuma da mai sai na faɗa da su gaba ɗaya sai Allah kuma ya cika masa alkawarinsa amsa an da jahannama min al-jinni da da da shi ke nan ke da na cikin da wannan shekaru sai mutum ya ɗauka da gaske suna yi da gaske suna kaza da ne ka ga mutum duk wasu ko kaza sun farza amma wani shi ne yake yi wa da shi za ka gobe da littafi ne yanka kayan Allah ne zai ajiye ajalin abun kamar yadda